Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sana wannan shirin namu mai albarka daga tashar Mahadi Tech. darasin mu zan nuna muku wani settings mai mahimmanci a wayar android wanda mutane da dama ba san shi ba ko kuma wasu sun san shi amma bai ba sa ba amfani da shi ko kuma wani idan ya kalli wannan bidiyon zai zamana a matsayin sabon settings a gare shi to mu je dana nuna muku wannan idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tashar ta ina roƙon alfarma da ka danna mun subscribe sannan ka danna mun garar sanarwa inda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku wannan settings mai mahimmanci wasu daga cikin ku za su iya sanin sa wasu kuma ba su sani ba abinda nake so nuna muku shine abinda ake cewa irin transitions ma'ana yanda icon dinka misali yanzu idan kuka duba yanda nake tafiya da wannan icon din nawa kun ga idan nayi gefe suna yin gefe to amma ya za na canja musu salon yanda za su dinka tafiya idan na taba ina so wayannan wannan icons din ma'ana wayannan logo na applications na applications din ya za idan na taba canja salon tafiya ma'ana eh, idan suka tashi yin gefe misali zan yi gefe da su haka ya zama da kan cewa suna fitowa da wani kalan salo na style ma'ana wanda zai baya da sha'awa wanda zai kawatar ya za ne wannan abin sai ka duba ko ina a jikin screen ɗinka na kan waya kamar nan inda kawai space ne a gurin ba komai kawai sai ka danne ka sa hannunka a kai kawai sai ka danne idan ka danne zaka ga abin da zai yanzu kama a ce wannan gurin da wannan abin mouse in yake yawo kawai sai in zo ne sai in danna a nan gurin kawai in danne to kawai sai ka samu sai ka danne kamar nan gurin ka samu guri da ba wannan abin kawai sai ka danna haka misali sai ka samu sai ka danne haka haka kaga ina dannewa kun ga me za ku ga wannan settings din ya fito daga ƙasa wallpaper widget sai kuma settings to sai yanzu me sai in danna akan settings din kamar yadda kuke gani haka ina danna akan settings kowace waya da irin salon yadda za ta nuna maka amma me hanyar da na yi duk kusan wayoyin android haka suke manya-manyan amma idan wai ka tsohuwa ce ba dole ta maka hakan ba sai ka zo ne sai ka danna akan transitions effect wata kuma kana danna ma za ka gani ta nuna maka ba za ta nuna maka transitions ba ina amfani da redmi ne to sai ka zo mai sai ka danna akan transitions effect kun gani wannan shi zai nuna maka salon yanda wa'annan abubuwan za su dinka motsa idan ka taba ka canja su misali za ka canja shafi shafi misali sai in danna nan haka kun ga ina dannawa sai in zo mai sai in danna haka don ba sai in danna haka bari za ku ga ya sha bamban da yadda yake yi ɗazu kun gani kun ga wannan sorry ban canja ba wannan shine na farko na asalin kai to bari in ƙara yin wani idan na danna ana ku ga idan na danna haka za ku ga transitions ina haka kun gani to bari in zo in yi amfani da wannan misali wannan sai in zo mai sai in danna ok in na danna ok sai in zo in danna good to bari ku ga yadda zai dinga yi kun gani kun gani kun gani da salon yadda yake juya idan na taba kun gani wayannan icons din kun gani da suke caccanjawa kun gani kun gani kun gani idan za su caccanja kun gani da bambanci da na farko idan ina so in ƙara canja sai in zo in ƙara dannawa haka sai in samu guri da ba komai sai in danne haka kan sikirin din kan waya zaka danne idan na danne nan za sorry yawwa haka sai in zo settings ina zuwa kan settings sai in danna akan effect ga wannan shi ma tumble sai yanzu danna akai ina danna akai sai yanzu danna haka sai yanzu mai sai in danna don to ina danna shi ma bari ku ga yanda zai dinga yi kun gani salon yanda yake canja ba ɗaya da wancan ba kun gani kun ga yanda yake yi tumble yake yi shi kuma kun gani kun ga yanda suke caccanjawa ma'ana wayannan icons din za ku ga yanda suke motsawa kowa da irin kalar wanda zai bashi sha'awa bari in ƙara danna sai in sa a na ukun kun gani settings sai yanzu mai transition effect sai yanzu mai ga wannan ah, barin sa akan slide din haka sai zo sai in danna haka ina danna haka don shi ma wannan da salon nasa shi ma irin na farko ne to amma ni gaskiya wanda ya fi burge ni shine wannan mai yin hakan barin ƙara mai da shi in ka danne a gurin da ba rubutu kai sai ka danna akan settings haka sai ka zo nan gashi nan transition effect sai yanzu ni wannan ya fi burge ni kowa da irin wanda zai burge shi kuma zaka iya ganin yadda na wayoyinka suke da bambanci da irin yadda wayata take yi sai na haka ina na kun ni wannan abu bani sha'awa gaskiya to wannan shine settings mai muhimmanci kuma na san zai burge mutane da dama duba da yadda kowa yana so ya dinga gani yana kawatar da yadda wayarsa take yin abubuwa to wannan shine settings din jama'a da fatan kun ji daɗi abin na sanar da ku buran da na kuskure kuma ku kafarce ni idan wannan ne bidiyon ka na farko akan channel ita ina roƙo alfarma da ka danna min subscribe sannan ka danna min ƙararrawar sanarwa za zaka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na